a halin da ake ciki yanzu a batun sace wasu 'yan italiya biyu da 'yar kanada daya mabiya addinin krista a ƙasar kamaru dai yanzu dai an baza sojoji da helikoptoci wato jiragen sama masu sauka angulu da kuma da kafa da motoci da mashina suna zagawa ko za su gano su a labarin da muka samu baya bayan nan alama ya nuna cewa waɗannan ba a fidda su kasar kamaru ba suna nan cikin kasar kamarun domin iyakoki a rufe suke a harin abin da ake ci kenan a yanzu haka a cikin ƙasar kamaru a game da waɗannan da aka sace. To shin ƙasar Italiya ce ke ɗaukar nauyin amfani da helikoptoci ɗin da sauran abubuwa wajen nemo su koko dai ƙasar kamaru ce ke wannan aikin? Eh tun da dai abun ya faru a ƙasar kamaru abun ya faru ƙasar kamaru ne take ta ɗauki wannan ɗawainiyan. To dama an riga an faɗaɗa eh, ma'aikata na sojoji a cikin kasar kamaru oh. a yayin da ake shirin kaddamar da su shugabannin waɗannan wato sansanin sojoji da aka karan kaga kenan ya zo daidai wato fada ne zo daidai da zama ana batun kaddamar da wannan sai shi an sace waɗannan yan Italiya da kuma yar Canada. Oh. Ya zama kenan sojoji kamaru da suke kan suke wannan aikin neman. To shin ya za ka bayyana walwalar jama'a kokarin neman waɗannan mutanen ya shafi walwalar jama'a misali ana yawan bincike ta yadda mutane kan wajiga wajen tafiya daga nan zuwa nan koko dai ya al'amarin yake eh. yau dinnan. Eh gaskiya bincike ta ya tsananta tunda abun ya ɗaure wa mutane kai yaya duk da iyaka tsananin binciken da ake kan iyaka abun ya zo kusa da headquarter na jiha aka za ka yi wannan abin abin gaskiya daure kai shi yasa aka fada da binciken ba wai kawai kan ma suna da motoci da kuma jiragen sama ba da kafa masu suna yawo suna binciken. Mm. al'umma da kansu ma sun razana saboda lallai ne abun ya ba su mamaki yaya aka yi waɗannan da ake zaton su yan boko haram ne suka suka sace waɗannan ya suka yi suka shigo nan kuma da makamai suka suka aikata wannan aiki su waɗannan a ranar juma'a da aka sace su don tanin karfe goma sha biyu na dare wasu su da yawa wanda ba su su ne ba suna kan mashina suka zo a daidai a garin da ake kira jere da ke da nisan kilomita goma sha biyar da birnin marwa cikin jihar arewa mai nisa suka zo ɗauke da makamai suka ɗauke waɗannan su mabiya addinin kiristan su uku a cikin ɗaukan da suka yi wato sun tafi da mota motar na su wannan mabiyadin kristan mota kira suzuki su yan italian sun hada da jan paulo marta mai shekara 47 da bakwai da haihuwa da jan paulo antonio alegre. an shekaru hamsin da da haihuwa da kuma yar kanada mai suna sir gilberte isere yar shekara sama da 70 da haihuwa shi jan paulo marta dan shekara 47 da bakwai da haihuwa ya zo kasar kamaru tun shekara ta dubu biyu da biyar wato ya kusan shekaru goma kenan da kuma na biyu musu wato John Antonio Allegre dan shekaru hamsin da bakwai bayan ya yi shekaru goma sha biyu a ƙasar Kamaru ya koma ƙasarsa sannan ya sake dawowa a bara. Shirin Italiya su fitar daga cikin wurin addinin Kirista na Diocese di can ƙasar Italiya ita kuma gilberto di Sere ta yi shafe shekaru talatin da shida a ƙasar Kamaru. a halin da ake ciki dama tana shirin komawa ƙasar Canada saboda jinya domin ba ta da ƙoshin lafiya. Tun da aka ɗauki nan har yanzu ba labari su kuma ba a san ko su wane ne suka ɗauke su ba. Allah, ka